Ni na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame min da ƙarfan kafaguna. Fadila, ya aka ke kwanta nan baki je ake kin kwanta ba? Ba kai ka ce in jira ka ba in A nan fa kwanaki ne. To ai yanzu asuba ta yi. Ko baki ji ana kiran sallah ba? ko ni ma fito wanda na yanzu zan je masallaci ne abin da za a yanzu ki je ki sallah sai ki kwanta ki rama baccin naki ni kuma kafin nan na dawo na yi wanka na kintsa kafin tafi sai mu yi magana kuka nake da idanuna ya zanyi in cire cikin raina na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame mana karfan buna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa in kinta amana ba a yabe ba yaya za ka fita ba breakfast ba um, take damu wallahi ina sauri ne akwai waɗanda suke jira na ofis suna da Baba mai gadi. Na? Yana ina. Ayyawa da tana wa inna ilaihi raji'una baba me yasa alhaji bashi da magana daya me yasa in yi alƙawari ya cikawa shi fa ya ce fa in zauna in jira shi fa in zai fata zai mu magana za mu karasa magana da muka fara da shi jiya shine ya kama hanya ya fice kai gaskiya alhaji bashi da alƙawari baba a ah, to wannan yariya ke ku Allah mun tuba me ya kawo na magana anya ba ta shashan zamanin nan kuwa ki wani kamar kin zauta haka kenan to ma wai amma to ma wai ke a matsayin wa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 wannan wani irin magana banza ne da kai da MD din da karkashi na kuke ko idan akwai wanda yake son ci gaban kamfanin nan bai wuce ni ba tunda kamfani na ne get out mhm. Salamu alaikum.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 duk mutumin da kika sani Allah Ubangiji ya haramta masa da yau ya sake auren mahaifiyarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ‘yarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ‘yar ƙanwarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ‘yar babansa ko ‘yar babansa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ƙanwar babansa ko kuma ƙanwar babansa. ubangiji ya haramta masa ya auri uwar matarsa da yake auri. ubangiji ya haramta masa ya auri matar da ta shayar da shi ubangiji ya haramta masa ya auri wacce suka sha nono ɗaya shi da ita ko babu dangin iya babu na babu babu aure a tsakaninsu ubangiji ya haramta masa ya auri wacce ya auro ta ta taho da 'ya'ya ta zo da shi cikin gidansa agolanta kenan haramun ne ya aure ta ubangiji ya haramta mutum ya auri kanwa sannan kuma daga baya ya dawo ya auriya ko ya auriya sannan daga baya ya dawo ya auri kanwa ya haɗa su a cikin gida ɗaya lokaci ɗaya wannan haram ne shi ne abin da kike ƙoƙarin ki zartar mana da shi a cikin wannan addini namu mai tsarki sai ka ce addinin bakuzanci. haka ne gaskiya ne malam to amma ai ka san ilimi shi kogi ne kuma ilimi faɗi yake da shi to kai malam ai ka dai ɗan ƙara bincikawa ka gani malam to shikenan malama fadila babu yadda za a yi mijin yarki ya aure yake ya haɗa ku a gida ɗaya lokaci ɗaya sai dai in kin ga ya aure ki sai dai idan sakin ta yi to sai ya aure ki a madadinta ko kuma in ta mutu sai ya aure ki a madadinta amma babu yadda za a yi haɗaki da ke da ita a gida ɗaya lokaci ɗaya na ku wannan Allah ya hana haramun ne fadila wannan abin da kike shirin yi inda kamar a ce manzon Allah zai yi shi to shi kaɗai ne ya cancanta ubangiji ya halatta masa yi shi a cikin irin hususiya da Allah yake yi wa annabawa Mazala sallallahu alaihi Allah Ubangiji ya keɓance shi ya aure babu sadaki ya keɓance shi ya aure babu wali a cikin irin keɓance keɓance da Allah ya manzon Allah inda zai masa to da ya masa wannan saboda haka shi da kansa bai haɗa ya da ƙanwa a gida ɗaya ba kuma ya hana haɗa saboda karamci da rahamtawa irin tasa baiwa ce ma sai na ali je iso ya zama bayi ne ya da kanwa ya wara su ise da ɗaya ya bar ɗaya a wajensa ya ce a'a ka je ka dawo da ɗayar ka ba su kuɗin su ta dawo hannunka ya da kanwa amma in ka yadda ka taɓa ɗaya a zuwan koyan ce to ɗaya eh, kar ka yadda ka taɓa ta ta haramta a gare ka saboda ‘yar uwarta ce to bauta ma kenan to ballantana aure Allahu akbar so wallahi abin da ba zai yiwu ba kenan wallahi sai na aure shi a yau idan na mutu sanadiyar soyayyan bawan Allah nan wallahi hakki na ya rataya akan ka saboda me zaka faɗa haka saboda ni ba ba ce ai inda yarka ce akwai ayar da zaka ɗauko ka lankwasa shi ka ce halattacciyan aure ne tsakanin da shi to wallahi ba zai yiwu ba ka wani kafa ubun rawani sai ka ce kujera ke fadila baki da hankali ne mala ne yake faɗa haka dan ya faɗa miki gaskiya na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe fadila na so ah, ah, ta ah, zame mana karfan kafa guna ya zanyi da kaina ya zanyi ta gane ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa Allah ya gafarta malam don Allah don annabi kai haƙuri wallahi wannan yarinya ba ta da hankali alhaji hamza ko kaɗan wallahi ban ji domin ita irin tarbiyya take kuma kowane tsuntsu da mun hausa suke cewa kukan gidansu shi yasa wani bata dame ni ba eh tabbas malam ta taɓa faɗa min lokacin da ta ce ta fara sona bayan wata rana yayata ta yi tafiya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 A'a, ashe kuma? Kawai na ga kayi kyau ne. A dawo lafiya. Kamar wata ya kirki. Taɓija, to gaskiya kan dai akwai yaƙi tsakanina da Anta Hamida. Ba fa na gajiya fa da kallonsa. to tun daga nan dai malam daga nan ta fara takurawa rayuwata ta ce tana so na saboda ina da kyau na iya kwalliya kuma ina da kuɗi ka san mata irin waɗannan abubuwan suna birge su amma ni ban yi tsammanin a matsayinta na uwar matata hakan zai iya ɗaukan hankalinta ba to alhaji hashim dai kaga irin wannan ita ce wacce na gaya maka yanzu kun ɗauki ɗabi'a irin ta 'yan boko ba masu karatun boko ba wannan ɗabi'a da kuka ɗauka ita ce ta haska maka har ka samu dama ka hai mafar da wannan barna a cikin gidanka yaya za a yi barna ba za ta faru ba babu wani addini da ya amince ka ɗauko balagaggiya don tana ƙanwa matarka ka shigo da ita cikin gidanka kai kana balagagge ba tare da wani uzuri ko wani dalili ba babu wannan addinin za ka fito ka yi wanka za ta yi wanka za ka irin zaman da kake so a cikin gidanka za ta irin zaman da take so a cikin gidanka za ta ci irin abincin da ka ci za ka faɗi magana mai daɗi a gabanta ta yaya shaiɗani ba zai samu dama ya haifar da wani abu a cikin kowa idan kai wani abu bai a cikin zuciyarka ba matsayinka na namiji to ita matsayinta na mace wani abu zai iya shiga cikin zuciyarta ya ɗarsu Shaiɗani da kake gani ya yi galaba da mu dalili saboda mun yi watsi da hanyar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytani ya jiri min ibn adam majriyad dami shaiɗani yana gudu a cikin jinin dan adam kamar inda duk jini yake gudu yana yawo saboda ka abinda da ba a zato zai iya haifarwa da mutum don ya halaka shi malam me mafita mafita a ciki guda biyu ce uku da farko ka yi sujjada ga Ubangiji, ka roƙe shi ya ba wa fadila mijin aure ta Ubangiji ya amsa maka to ka sami masalaha ta farko. Sannan masalaha ta biyu wacce ita za a fara yi da fadila da ragowar 'yan uwanta ga baki ɗaya ka tattara su ka kai su gaban iyayensu su zauna. Don kada su ma a cikinsu a sake samun wata matsala ta baro irin tata. kuka nake da idanuna ya zanyi in cire ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna ai gaya miki da kin je ko sai abin ya burge ki kasan fa ga baki ɗaya abin sha'awa ne ga kaya a garin da sauki ba irin mu nan ba fa kai wani shagon fa ya kai nan anguwan ya kai nan anguwan sai idan ki ya gaji da kallon kaya kin rasa wanne zaki zaba to an ci amma dai ai mu ma ki tafi da mu wani lokaci ko a'a me kaya ya kai ku in business in kasuwanci yayi kasuwanci dai kawai sai sai mu dinga tafiya tare hmm? in yace ba ki je ba mu za ki aika ba a saboda me sai dai idan kasuwanci ya ci gaba dai sai mun tattara ku baki ɗaya mu tafi wallahi anti taron da kika sa kafanki kika bar gidan nan ga fadila nan ba ta da wani aiki sai kunci sai tunani sai kuka mun rasa me yake damunta mun ajiye ta anan mun yi ta tambayan ta fada har yanzu wai tana fada da mijina ita har yanzu fadila fada take da mijina to mu dai bata gaya mana ko akan me kullun ta dinga fada a'a akan raini ne mana raini da rashin kunya ai ba abin da tafi yawa kamar raini da rashin kunya har yanzu fadila kina raina mijina kenan kin ci gaba da raina shi bai isa ba kenan ko to wallahi ba zan jure ba ba zan iya ba wallahi wallahi ba zan iya ba na gwamnati ki tattara kayan ki koma gida ki je can gaban su mama ki zauna ni na rayu da mijina ba na so kuka nake da idanuna ya zan yi in cire ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame mana karɓan kafa ya zan yi da kai raina ya zanyi ta gane ina kira ki tsoron Allah ki tuna cewa in kin amana ba Hello? Ke, idan fa baki da hankali, wallahi la'azim zan koya miki hankali a cikin gidan nan. wai kin manta cewa yayar ki ta dawo ne kin fita suna ke din banza ke din wofi ke kin ga na rantsi da girma hello Alhaji kenan, ba ka min ƙarya, kuma ba na so ka fara daga yau. Lokacin da ka amsa wayanka ka ce helo, na ji muryar mace ta amsa maka. Ina ɗan cikin wani yanayi na ruɗani, amma ki hakuri ki kwanta gobe da safe zan yi miki bayanin komai. Ka yi alkawarin za gaya min gobe? Shikenan. Na gaya miki dai, ki gaya wasu hajiya Jamila amma wallahi babu bashi. Ba zan ba da bashi ba na ya haƙuri na ya dawo zan kira ki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sanda dawo. Lafi a Lafiya ka dawo gida da rana haka? Ko wani abu ya faru ne? Kamawa ta yi. dawa ne in gwada miki wani abu kaman kin san dai muryar fadila ko sosai da sosai Haba Alhaji, ya za a barin sa muryar Fadila ba kanwata fa uwa ɗaya uba ɗaya. Na san muryar ta mana. To ki je ki kira ta. Ki zo zan gwada miki wani abu. To. Fadila. Dan Allah dan annabi dan Allah ka kashe. Ka kashe zuciya ta ta iya bugawa. To ta buga mana. Ta buga mana zuciyar taki in ta buga ina ruwana. Me ya dame ni ba abin da ya dame ni. Yanda kike son sa haka nake son sa kila ma na fi ki son sa. In har kina son sa zaki dauki kafa ki ɗauki ta ki tafi wata ƙasa ki je can ki zauna? Ni kin ga ko in ni ce ai ba zan iya tafiya ko ina ba. Fadila, me? Kina da hankali kuwa? Me? Mijin yayin mu zaki ce zaki aura? Kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa Fadila. Kin ci amana <laughs> mm-hmm. ba ya bi ba. Mm-hmm. Eh. Kuka nake da idanuna, ya zan in cire ta cikin raina. Ni na dauko ta da hannuna. daga ƙarshe tana so ta zame mana karfan kafa buna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina za ki je kuma tafiya zan yi dan ba zan zauna ba na shigo gida ana ta koke-koke ta kanta hamidan ma in tsaya ta mu gaisa da ita ma bata tsaya ba sai zullewa take ba ta tsaya na ganta ba to zama me zan yi ya hakuri mama ki zauna mu yi magana akwai maganganu a bakina dole ki ga Hamida cikin kuka mama. To, da aka yi yaya? Ba zan zauna ba, tafiya zan yi. Ehe. Wai tukun tambaye ka, wai da gaske ne abin da nake ji a duniya ana ta faɗa ko ina ana magana cewa wai ƙanwar matarka tana son ka fadila za ka aure ta? Da gaske ne hajiya. Amma zauna sai in miki bayanin komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. kaga ladamar da nake gaya maka kaga yau ranar ta zo ranar ladamar da nake gaya maka kenan ta zo ka ki magana inda ka rufe idanka ka rufe boko ya ɗauke maka hankali ka zauna da baligan yara a cikin gida kana tare da su to ga irin ta nan yau ga ranar ta zo abin da nake faɗa in an yi magana sai ka ce a iyayensu talakawa ne yau talauci hauka ne talauci hauka ne wallahi hajiya da niyan alkhairi ne ɗauko yaran na dawo da su gidan nan don in taimaka musu ban taɓa tsammanin abin zai zama haka ba ga abin duk ya buga gari yanzu har kunya nake ji to abin da nake so in gaya maka ba wai shawara nake baka ba umarni ne ka tattara su dukkan su kowace ta tafi gidansu ka tattara su tafi gidansu ita kanta hamidar idan ta ƙi yarda ta ƙi amincewa da cewa ba za ka ɗauke su koma gidansu ba ka haɗa ha ita a'a mama ita ma hamidan shawaran ta bayar yanzu kenan kuma yanzu haka ma tana tattara musu kayan su ne za ta haɗa musu kayan su gabaki ɗaya mu je mu maida su gida to ni dai na gaya maka da kin zauna ba haka ba zan ɗauki mummunan mataki akai da kin dan tsaya hajiya direban ki ma sallah yake in na je na ga yana sallan bai idar ba ya same ni a gida Ni zan fita. Yana dau. To amma malam ai da ka tsaya ka ga yarinyar nan ta bugo waya cewa za su zo. Ina tunanin ko akwai wata muhimmiyar magana da take so. Yanzu dan Allah sabo za ta zo sai in fasa fita buge-buge na? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Yawa sannu zuwa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Aji Hamida. ku da zuwa. Ya haka? Ya na ganku dun rai a ɓaci haka kamar wa'anda aka aiko da rasuwa. Me yake faruwa ne? Ga katin katin ɗin jakunkuna ko duk tsaraba ce wannan? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Alhaji, san da zuwa lafiya lau. Alhaji, alhamdulillah. San da zuwa. A'a, ikon Allah. Um, baba ga amanar da ka bani nan na dawo maka da shi. Har ga Allah ba zan iya ba. ku yi haƙuri amma dai fadila sadiya da zara na ɗawar alkawari zan ci gaba da ɗaukar nauyin karatunsu duk da ba sa gabana amma su ci gaba da zama a nan subhanallahi alhaji lafiya wani abin suka yi maka mama wai fadila ne take son mijina la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitina cewa in kin ci amana ba a yafi ba wannan wace irin magana nake ji kamar tatsuniyar yara ban fahimta ba fadila tana son ina son da Allah ƙarin bayani wanda irin so baba so sosai na soyayya kuma na so na aure tun daga lokacin da matata ta yi tafiya ta bar gida tun daga lokacin fadila ta saka ni a gaba ta zame min karfan kafa a rayuwata babu yadda na iya ne yasa dole zan dawo da ita fadila ba ki da hankali ne mijin yayar ta haki kike so baba san shi nake kuma so nake na aure shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fadila kina da hankali kuwa abun kunya kike so ki janyo mana wato ke baki iya cin arziki ba ki duba ki ga yadda kuka yi mulmul hmm? kun zauna cikin mutunci cikin kwanciyar hankali shine zaki janyo mana wannan abun kunya saboda ke dai mutuniyar banza ce muna cikin zaman zaman muna jin daɗin mu a AC kin mana wannan ce ranar da nake gudu tuntuni ranar da matsala za ta kullu ba yadda ban yi ba akan kai yaran da su koma gidan nan to ai gashi nan ga irin abin da ya haddasa kai kai wannan yarinya wannan yarinya ta cuce ni kinga ai ba kuka ya kamata ki yi ba kuka ma yanzu kika fara yin sa kin san ai ba abin da yake ɗawainiya da wannan yarinyar in ban da jahilci domin mai ilimi ba zai yi abin da take ba tun suna ƙananan yara idan na tura su makaranta sai ki hana su ki tsora musu talla gaba ɗaya rayuwarsu rabi talla rabi karatu ita ma hamidan Allah ne ubangiji ya mata gamdakatar ta auri miji na gari ya maida ta makaranta da ita ma tana nan a irin halayen da suke ciki to yanzu mai gida me ya aibu dan na ɗora musu talla ba mu da shi hmm? Wani al'amarin ma da ya kasance ai sharrin shedan ne. Kinga ba ba abin da zaki ce min ko da yaushe idan aka yi magana sai a ringa kalawo shedan babu ruwan shedan a cikin wannan magana. Kake kuskure ki saki kama magana shedan a cikin ta. Um, baba dan Allah ya hakuri. A bar maganin haka. Mu da yanzu za mu tafi. Allah da ya kiyaye na gaba kawai. Haba Alhaji, ka duba girman Allah yaran nan su koma gidan nan. Sun riga sun saba. Hmm? na rantsi da Allah idan kiku kuma yin wannan maganar ta cewa wai su koma wallahi a bakin aurenki haka za su haƙura su ci abin da muke ci da daɗi ko ba daɗi mu zauna da su har Allah Ubangiji ya kawo musu mazajen da za su aura su ko ci tafi gidan mijinta. Wallahi Allah ko hajiya ba ta ce kar su koma gidan nan ba. Ni karan kaina ba zan taɓa bari su koma ba. Ba zan iya zama da su ba. in kuma aka ce dole dole sai sun zauna da ni shikenan su je su zauna da mijina sai ya haɗa su gaba ki ya aura ni kuma zan da gida in ci gaba da zama tare da ku wallahi ba zan iya zama da Hamida ba wallahi Allah Kuka da idanuna ya zan yi in cire cikin Haka haka ne daidai mijina ka ga inda kai kyau kuwa kai dole ne ma dole ka dinga ja mun masifa dole ka dinga jawo 'yan mata jikinka da kana so da baka so ga haka yarinyar nan ta niyan sani a cikin tashin hankali da bala'i ko matar kwarai matar kirki kin ga wannan abin ya riga ya wuce kamata yi ki ɗauke shi ki ajiye shi a gefe daga yau ai kya tsara tafiya da barki bane ko ni ni da ka haife ni so daya wallahi ba zan je ba ko ka ce na je Allah ba zan je a sai kin je na rantse da Allah ba zan je ba bari ka ji wani abu ba zan je ba komai fa yanzu ya koma internet in kaya ma ya kare kawai magana zan yi da su turu internet in tura musu kuɗi ni fa sai kin je dan manzon Allah ah, ah. haba haba bibi yau ni ban ga lokacin da ka sani aka ba a'a sata ban sani sai da kika gana saka sannan ke ma kika je kika kawai dai na san yau hutu ne dole su zaka saka shi yasa na saka nawa amma an ka je ba aka dade ba eh ya danganta da bakin Allah ya sa dan Allah karka dade na roki. ina kira ki ji tsoron Allah Fadila, me ya kaki gidana? Ba na faɗa miki kan na sake ganin ƙafanki a cikin gidana ba? Na zo gidan nan ne, ko ni ko ke. Ko ki kashe ni ko in kashe ki, saboda wallahi ban zubar da makaman yaki na ba wannan bawan Allah ina son sa kuma sai na aure sa. Sai dai duk abin da zai faru a cikin gidan nan ya faru. Ina kira ki ji tsoron Allah, ki cewa in kin ci amana ba a yafe ba kuka nake da idanuna ya zanyi in cire ta cikin raina na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame mana karfan kafa buna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa in kin ci amana ba a yabe ba